suna teo a barano hukumsiyo na shartiyo suna teo di ngano me munano ka bara ndumu ko ka bara nhei di asabu bongo andu ka bara ma niuchijiyo na inorukwe kwibiri abongo na kwitere sabuyo nima ka te warkayo nduwa di nse bongo na bekwe kuna zama bai ka suna tedi a bara suna fono ka gunna gabi da ya bara no zanka an debici sallallahu alaihi wasallam ani lulami shatani wa ani jariyati shah da ya de ko kan hai a bara ko har borno mace foka na feji hinka Dumu de a bara wai borno mace na feji fo dumu. yano jiri hei ka memuna bato maruka dummu deya shartiyo ka aadisiyo layya mene memuna kuna deya jiri, di, jiri senni bongo shartiyo di aadisiyo suna bongo mene kuna deya de fijino au hancineno deya da ka abara fijini se anchei foka atohan duidu ko kawo da bara hancineni san bara to jiri ko kahu yano suna mene memuna nsuga han nera yano nsuga kuru nera mbine su haifo nera akuna yano haika nci boroma morun na memuna ka bara laye mene sinni kuna da ya ba suna bon mene di ya kwai ba morun na memono adi mene senni kuna afisoyo senni kuna na de kwe ma moru na memono ka bara mo fokwe ka ahaya ahoniu au abarano ajenwa kuka mwena ajenwa kuteredi ahoniu au abarano zengei kom ka zengei di honneyu au abara memuna kogono ka hamsu honne aga sai akwai mamorun na haya ya wakati ka ndukabara msuna mwene mme munadidumu a sintino wakkati ka ko de cei fo ka hunu kita gunde kuna ka beni to deya cere sintina dummu yo wakkati sintina to deya aganna hinisi boroma ka dummu za kona hunu kite a gunde kuna jina deya nga mkanika ba me muna dummuyidi au sunadi ambara ko hayyumene jibiriyente ngano mbacai fokan na sunadi te deya de anaka teni deya sunnano ma sunadi te kame muna di dummu jibiri wicini tacinte de ngari bona ka teni an kwi hari jibiri waranka cini fonte hanuka bine na kodi haidi in hanu di kabuno jibiri yedi kuna yano ba chini no na hai in cini bongo kabuno jibiri yedi kuna na hanuka chini di gane yo cifo bichi sallallahu alayhi wa sallam كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويسمى فيه ويحلق رأسه ya ko ba hay kurpey akpece hey foka a marga yuno a dobu yuno na mene suna a ase ya mbame muna dumu suna disabu jibriyente ambara di hene no ma ka abongo hamini cubu suna bine abarano dinna memunadi na dummu ma memunadi hankuna hinugonum mama hinugonum magomini hinugonum masara to amma dalili fona ka ku haikaza kan banma aun bagomini aun basara ciba daya ba mofayasi na te abarano daidai nga hinugonum hankamba sara umba gumindi ma sara umma gumini bar hangani au taninte to amma warka bara taninte ngaya bisa mi foganna de borona handi tani mene no te kuna yara ka ton tonu na kwene warka hen henno te di ka hinan zubiani tani yunga mene wahala yi ka barana nima karkwete nse amene sabu yokuna nganoya